kimanin alhazai 300 ne na ayarin farkon alhazan nijar wani jirgin kasar saudiya ya sauka da su a hilin jirgin saman yamai a wajejen karfe 8 da minti 20 na daren laraba agogon nijar galibin alhazan sun iso ne cikin alamar gajiya yayin da wasu a fili ake ganin raunin da suka ji wasun kuma sai da jami'an kwana-kwana suka sauko da su daga jirgin sannan aka ɗora su kekunan guragu zuwa ɗakin da aka keɓe domin su Eh, sunana mai gisa kani Muhammad ni ne sarkin tasa alhamdulillahi kamar yadda kowane alhaji ke bukata kuma yake fata an dawo gida lahiya eh dama waga addu'a tana cikin addu'a ta fagin wanda kowane alhaji yake ya bar iyalin shi kuma masha Allah duk wanda Allah ya ba iko dai sun sauko da cikon shirgi sun zo gida lahiya kuma muna fata waɗanda sun ka bari can kuma sun ma Allah ya ba su ikon zawa gida lahiya sunana dai malam Yahaya Nuruddin ina daga cikin eh, magabatan kamfanin agence almanasik eh, yanzu mun zo da kusan mutum 300 cikin wannan jirgin eh, amma yawancin su duka waɗanda suka ji mu ne a niger gaba daya za su fuskanci kusan mutum 80 haka waɗansu sun karye waɗansu kuma hallau dai ana ta kama kama dai mun gode ma Allah abin da ya saura Allah shi yayi gaba mun gode ma Allah al'amari wannan na Allah na na Allah na tunda Allah shi ya kawo wannan abu tunda cikin mintoci Allah gwada misalin shi mu ma Allah dai hiddu mu tun cikin gawaye an ka hiddu mu shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi tattaki zuwa filin jirgin saman na Yamai domin tarban waɗannan alhazai kasani eh, mutane da yawa suka rasa rayukansu akwai mutane da yawa da suka samu rauni akwai kuma waɗanda suka samu batan kai har yanzu ba a samu ganin su ba don haka ne zaka ni da kaina domin in yi ma eh, alhazanmu eh, barka da zuwa in musu barhaban kuma in yi musu ta'aziyya da yan uwa da sun kare gama gidan gaskiya bayan shi abin da ke fata shine waɗanda suka samu rauni Allah ya ba su lahiya kuma waɗanda ya zamanto har yanzu ba a same su ba Allah ya sa a same su cikin ƙoshin lahiya tun dai gwamnati ta yi tanadin wuraren musamman a asibitocin kasar ta nijar domin kula da lafiyar waɗanda turmutsutsin na mina ya jikkata in ji manu a gali ministan kiwon lafiyar al'umma a can asibitoci duk an ce musu shirya za a kai wanda suka ji rauni sai wanda suke bukatar magani don kowa da kowa ya tashi kowa da kowa yana shirye yanzu za a dauke su insha Allah kai su wurin shan magani za a kula da su sai sun samu lahiya su insha Allah ana sa ran fara jigilar sauran alhazan na nijar zuwa gida daga ranar 12 ga watan nan na oktoba sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar.